da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitocinmu da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma na FM ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya duk a Nijar ɗin. Haka kuma muka je kuma sa a ƙasar Ghana ana iya ji mu Alfar rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA kam. Masu gabatarwa. Safina ta sada Sodangi. Barka da zuwa. <laughs> Sai kuma ni Usman na kasancewa duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi da wasanni har ma da maganar addini. Yau ma 27 ga watan Yuli za mu tattauna ne da masanin al'adu don bambance mana tasirin waƙoƙin gargajiya da kuma na zamanin yanzu. Idan ba a manta ba a makonni biyu zuwa uku da suka wuce mun baro ko kuma mun bar kun saurari waƙen su shata da kuma irin su Amina Ala wanda su ne na zamanin da suke buga yanzu wanda kuma kuka bayyana mana ra'ayinku akan fa'idar da kuke kallo a ire-iren waɗannan waƙoƙi na da da na yanzu. yana kallon suka kwarashi bai sai ko ba na mai ɗaki mamman ya ɗauki ya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona ya mai gidana na za ka duba zance na wala ya Allah da ka cikan muradi Dr. Salisu Bala masanin tarihi ne kuma zai ta yi mana fashin baki tsakanin kowace waka da za mu saka don ya fito mana da abin da ta kunsa. to yanzu a kokarin samo shi a kan layi bari mu fara da wakar bakan damiyar shata wadda bayan mun gama ji din dr salisu zai shigo mana maganarta. Allah

abin dangil manzatu Allah ya rada har yau ni ce yi ba ku samu canji na ba balle in zauna wai haƙi sai zan huta in dai ɗan samu in sarara a wani hutu shata ka riƙa dai gwamalan giwa mai ban tsoro na habu dan kyalke mai wawan kura ɗan yaro zaki mai tarin ƙarfi ɗan iro kowa ya san kowa katsina wanda ko da kuda kana wanda da mutanen zazzau ga walaya da jasawa na fillanin yola Shata ta shiga gwamben kai ne balle baucin ya kuhu sha ta tafi nan ni ne sun sani ni na san su sha ta ne kuma kaka sana'an shata cinikin shata waka ita na iya ita na tsare aiki na kenan waka ku taya mani ku ‘ya'yana da kan ya yarda har yanzu ni ke ta ya gado na gani na na gagara abin nan kauna su ne na amsa sun yadda ko don tilas Allah ka da dole ba ne ba bori ba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai tsare ni. Ta, ta, ta. Ba malamai ba ne ba bori ba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai kare ni.

koko shi ba son samun sai ni da ubana samun ba Kibilin neroyi da gidaje ga mota ga mata tanda tanda ta rika nemo mai dan wani kai ga naka eh tana yiwu fara girka 'ya'yansu su rika samowa suna kawo masu koko sun ba sa san samun sai shata da uban shata samun gibi jibi nerorin da ake bani da motoci da gidaje kuma ga shanu daji ga mata zudu-zudu kai ko gana ka yana homa saki saki da ɗan gwado zancen banza zancen hoshi ko kaka eh abin tsoro ni Allah na abu na ibrahim su zo su gwada ni su gani dutsen da ikon Allah, ni kan haka Allah ya ni, ya yi ni kan ya Ah, ina ga layi na dan yi wa shi Dr. Bala tutsu kaɗan. Eh. Eh, amma dai kamar Na so mu eh. same shi Usman saboda ni ka san da kai wani abu da ke nike ta tunani haka ina zo na fi san in dinga tunani. kasan san eh. shata da yana da rai an ce mm. bai da amini wanda yake so kaman sarkin daura wanda har ya ce wai in ya rasu shi ya mai sallan ma ai eh a kai mm. shi daura a rufe to ni sai ita tunanin mm. wannan wace irin soyayya ce Usman eh, har yanzu akwai irin ta ai har yanzu zamu zamu lalibe shi din amma kafin sannan ma muna son mu dan ji ta bakin irin su Amina Ala idan mun same shi kafin a samu Salisu Bala din zamu dan ji ta bakin shi Ala mu ji yaya yanayin waƙar su ta da ta yanzu to salamu alaikum Aminu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. To barka da warhaka malami. Barka da shigowa. Wannan muku fatan alkhairi da girmamawa. To mun gode sosai mu ba. <laughs> To uh, muna magana tun wurin makonni kamar biyu da suka wuce zuwa uku muna ta magana akan fa'idojin da ke tsakanin waƙoƙin baya na mutanen da kamar irin su shata da sauransu da kuma waƙoƙin ku na ku na zamani na yanzu da irin tasirin kowanne a ciki. a tun wancan makon mun so mu same ka to yau tunda Allah ya sa mu layi ya bar mun kama ka mm. to bari mu ji yaya zaka ka fa'idantar mana da kafin mu je magana wasu waƙoƙi da ka saki kwanan nan me kake kallon waƙoƙin da da na yanzu ta fuskar fa'ida mm. babu shakka ba za a iya bambanta tsakanin waƙoƙin da da na yanzu ba illa iyaka a ta fuskar abubuwan da suka shafi a gargajiya ko kuma abubuwa na al'adu musamman misali kayan kiɗa ba da shakka ya ci mu hmm. mun ajiye kayan kaɗe-kaɗen mu yanzu mun koma yin amfani da kayan sauti na zamani musamman hmm. piano da studio hmm. da sauran su kanan da aka kaɗan samu na kaso amma an dai ta fuskar fa'ida ne to zan iya cewa ma waƙoƙin wannan zamanin sun fi waƙoƙin baya fa'ida me saboda farko mm. an samu marubuta mutane irin su sa'adu zangir mm. irin su ma'azu haɗeja al'akilu da sauran makamantansu mm. wanda sun yi rubutun waƙoƙi amma yan jami'a ne kaɗai suke bitan su tunda a wannan lokacin wakokin ba a yi rikodin su an taskance su ba ta inda za su kewaye duniya su amfani mutane amma yanzu kamar misali ɗaya daga cikin misali ni kenan ana yin wasu waƙoƙi rubutattun waƙoƙi ne in ka ɗauki waƙar shahara baiti dubu na yi shi ne mm. irin waɗancan waƙoƙin ne mm. amma kuma ga shi waƙoƙin suna karaɗe a birni da kewaye mm. tana cikin wanda muka bubbuga ma a baya ita waƙar shahara din ana amfana tunda kana magana fa'ida ne fa'ida mun tana cikin wanda ma muka bubbuga a baya shahara sannan kuma na'am shahara din ba waƙar da kace ta shahara tana cikin wanda mun bubbuga ta a baya ma yawwa to ka gani to ka ga fa'ida biyu yana daga cikin fa'ida ne wani mm. wakokin baya ba su samu wannan dama balantana su isar da fa'idar tasu mm. ga al'ummar duniya mm. kamar yadda ya faru ba sannan idan ka danganta da makaɗan gargajiya <clears throat> su kansu makaɗan gargajiya ba dukkan su bane suka samu damar isar da saƙonsu a duniya illa kafa fitattu fitattun hmm. nan za a ce maka na rambaɗa hmm. kiɗi sun sun yi baya baya da yawa wajen ba a saka a kafafen sadarwa hmm. amma ka dai a ce shata a ce ɗan tsoro sani aliyu dan dau ba zai wuce a irge mutum biyar zuwa bakwai ba su sani aliyu dan to amma mawakan wannan karnin wannan zamanin su sun fi sama da mutum ashirin waɗanda ake jin waƙoƙin su a kafafen sadarwa suke isar da sakonni da al'ummar duniya sannan mawaƙan wa'ancan lokacin suna yin a kan soyayya suna yin waka akan mutane suna yin waƙoƙin faɗakarwa ɗaiɗaiku mawaƙan yanzu ma su ma ana samun mawakan soyayya ana hmm. samun ko mawaƙan faɗakarwa kuma su suna da dama don haka kuma na yanzu sun fi yawa hmm. kuma ga kafofin sadar da saƙon hmm. ya fi na zamanin baya yawa sannan kuma an fi samun aiki mai inganci wanda ana jin sautin murya kuma da sautin sakon da ake so a yi. Raɗau ba. Eh to wasu suna cewa wai kamar kiɗe-kiɗen ne akwai wanda a cikin sakonnin da muka yi a wancan mako biyu da suka wuce yake cewa ai yawancin sautin kiɗan ku yayi ƙarfi da daɗin da yakan ɗauke hankalin mai sauraro daga sauraren baitukan da kuke yi zuwa baituka zuwa kiɗan kawai yake saurari. Haka ne? Eh, eh, wannan kira kin gane hasashe ne mai kyau amma ba kamar a wakudin ala ba mm. wakudin ala ma idan irin waɗannan mutanen suka rabu goya, ka tambaye su mm. ka zaɓi waƙar da ka ga dama ko mm. kuma ka ce ya ɗauki waƙar ala wanda ya sani idan ya ce ya ambaci sunan waƙar sai ka ce to zai iya gaya maka yanayin yadda kiɗan ka yake zai ce maka ya manta saboda ka ce waƙoƙin ala an tasirantar da murya ba muryar rerawa ba an tasirantar da ma'ana ne akan kiɗan an tasirantar da ma'ana ma a kan rerawa kuma dama waƙoƙin hausa siffar cike kenan saboda waƙoƙi ne wanda suke ɗauke da gundarin saƙo mm. waƙa da suke ɗauke da gundarin saƙo to ana tasirantar da saƙon ne akan murya saƙon kuma akan kiɗa mm. eh to to amma musa kuma akwai mawakan da suke eh, tasirin tun da kada da bushe bushe eh, amma da ya faɗa eh ko kina tambaya safina kafin eh, ga safina tu ko gama ni tambaya ta ba yanzu ba tukunna ku dan gama to kafin safina ta shigo da ta ta tambayar <laughs> ah, mala aminu akwai a cikin waƙoƙin da kai sababbi sababbin nan akwai wata wadda ta ja hankalin mutane sosai ta wata wadda kake cewa takinta shine wai ubangidana ah, menene amfanin wannan waka wadda mun gama hira da kai za mu buga ta mutane su ji ta me yasa kai tunanin wannan wakar sa kuma ta ja hankali sosai dan naga mutane suna son ta sosai wato abin da yasa mai jin hankali musamman ni da na Allah ya halicci na Afirka mm. kuma Afirka ma dan Najeriya a mm. Najeriya ma a arewacin Najeriya mm. na lura cewa kamar ba ma tafiya da takwarorin mu sauran al'ummar duniya waɗanda suke son a da mm. abin faɗe na alheri mm. saboda haka idan kan da kasashen duniya sun yi ci gaban da ba ba gasa suke ta saka sutura ba mm. ba gasa suke ta hawa abin hawa ba ba gasa suke ta tara abin duniya ba suna yin gasa ne ta su bar wani abu a baya ko su samar da wani ilimi mm. ta inda al'umma za su tashi akan wannan ilimin da zama su suka samar da shi wanda ya mm. amfanar da al'umma. Mm. Legacy in turanci. Amma mu kuma a nahiyar mu ke zama yau wanda ita birge mutane shi ne wani wanda aka ba shi rikon mukami kuma ake tabbinsa da duniya da yawan motoci na rakiya. da ka shi ne abubuwan da ke zan hankalin mutane. Sannan shi saka abubuwan naira miliyan uku miliyan shida saka takalmin naira miliyan goma miliyan shida a saka riga to shi ne abin da kawai yake da mutane mm. har sai da zama mutum da tarin ilimi amma baya kayatar da mutane amma ko mutane suna bin mutumin da mm. aka ba shi mulki to kaga dama yin mulkin daidai mm. idan ka lura sauran kasashen duniya da suke yin mulki daidai ba za ka gane mai mulki ba in ya tashi daga aiki zai hau mota haya ko zai hau jirgi na haya ya rika jaridar sai karanta mutane suna gaishe su don girman mutum ne. Ba ku ta hawa jirgin ƙasa da su. Kun ni gwarai. Yasa nake jan hankalin mutane akan cewa hmm. su sani cewa fara abin duniya ka saka ka ajiye guda dubu wasu ma baka san da ita ba mutane kuma suna yawo cikin tsariki na kuma suna sawa. Hmm. Ka gina gida sama da dubu ba gidan kuma ka masu yadi suna ta gadin a iskokai ma duk a cikin gidan mm. ga mutane kuma suna kwana a waje ba su kan mai kwana hmm. to shine na je hankalin masu kuɗi ne ta bi sanin cewa abin da ka bayar fa shine naka don shi hmm. za a maka tanadi musamman musulmi yana da irin wannan tunanin cewa duk abin da ya bayar to Allah ta'ala zai ba shi sakamako ranar gaba alkiyama hmm. to in dai har shin da akwai ranar alkiyama kuma akwai sakamako daga Allah to sani cewa abin da ka bayar shi ne naka amma abin da kake kafafa da shi yau a doron duniya mm. wannan wani abu ne wanda ba na da a ciki kuma za ka yi kashin sa kuma mm. za ka mutu kabban shi mm. to ga safina na magana to ga safina na magana to ni usman ba tambaya ba ce gare ni da kwai na san alin waka yana da masoya da yawa wanda ni ma ina daga cikin su so amma da yawa ba su san wane ne alin waka ba za mu yi amfani da wannan damar mu ji wane ne alin waka a takaice tushe <laughs> <laughs> duk da ka taba ka taba faɗa mana da dadewa amma ba eh tarihi na zan ba eh a eh. takaice kafin mu je ga mai fashin baki eh a takaice to ni cikakken suna na shine Aminu Ladan Abubakar an haife ni a birnin Kano cikin unguwar ya kasu Kano municipal a shekara ta alif ɗari tara da saba'in da uku. Mm. Na tashi na yi karatun hannun dama na yi karatun hannun hagu. Ina mm. nufin karatun da ake rubutu daga mm. hannun dama da kuma karatun da ake rubutu daga hannun hagu zamani da yi don bauta Allah ya mm. kuma na yi dogara da rayuwata mm. sannan ina da ƴaƴa ina da aure ina da ƴaƴa maza da mata a yanzu ina zaune a garin Kano da Kaduna a Najeriya gaba ɗaya kenan Kano da Kaduna ko kaga mun ƙari yau tunda ba mu ma san cewa yana zama eh, Kaduna ba eh, <laughs> na ce mun ƙari yau saboda ban ma san kana zama Kaduna ba <laughs> to to Eh, sosai mm. to mala aminu akwai mawakan da na zamani ne amma gaskiya kamar misali zaka ga ana musu cewa gaskiya kawai abin da suka damu da shi shine wakokin soyayya a shiga fulawa ita ruga da gudu ana tsalle ana <laughs> gantsarewa to me zaka ce akan wannan eh, to abin da dai yan nuna da shi ita wata akan soyayya shi ma wani bangare ne mm. wanda al'umma suna da sa amma kowa mawakan turai take kwaikwaya za ga cewa hmm. ba hadafin su soyayya kaɗai ba hmm. suna taɓa ɓangarori da dama duk kuma mawakan kowane nahiya haka indiya da sauran makarantar su hmm. wani lokaci mawaka suna kawo mafita a cikin halin da al'umma take ciki ko kan sha'anin siyasa ko kuma a kan sha'anin rayuwa ita kanta ko sha'anin ilimi ko na zamantakewa sannan ita ma soyayya tana da cikin abubuwan da suka shafi al'umma amma kada mawaka su a ce ma wasu yanzu mawakan soyayya wannan kamar na kashi ne a tunanin irin nawa amma dai mawaki don ya waka soyayya bai kamata na a ce babu mawakin da ya mawakin da waka soyayya ba saboda hmm. in da ka taɓa yi ya kamata ka faɗi experience ɗinka akan abin da ya shafi soyayya eh. amma dai kada mawaƙi ya mai da kansa shi mawaƙin soyayya ne ya kamata ya zama mawaƙin al'umma ne akan duk abin da ya shafi rayuwa. Eh to ga yanzu zamani ne hmm. na siyasa zaka ga akwai irin maganganu na tsana akwai wasu abubuwa da zaka ga kawai gari ne ba mu haɗa gari da shi ba a wancan ɗan kudi ne wannan ɗan arewa wannan musulmi wannan ba musulmi ba ga tashi tashin hankula manyan gudunmawar da waƙoƙin ku suke bayarwa hmm. a irin wannan. menene kake kan abu to a kasan ni mawaki ne wanda ban yi wa kaina gida a cikin gidajen siyasa ba hmm. amma kuma ba na rasa abin cewa idan aka bi gidan siyasa hmm. ina duba makomar ƙasa ta ne kuma in kira kan cewa ya fi cancanta a zaɓuwa na kaza a zaɓuwa na kaza saboda dalilin kaza saboda samar da mafita a ƙasar hmm. to mu mutane ne waɗanda ya kamata a ce wakilai ne a cikin al'umma kamar yadda 'yan jarida mm. suke kasancewa mm. saboda muna iya yin talla ai ka za a kafafen yaɗa labarai ana talla kuma sannan ana ana yiwa da rahoto a yi labarai kuma sannan ana ana bulansin a samu sha'anin abin da ya shafi mutane to mu ma kamar haka ne dan da ma kafin a samu jarida mm. tun farko ɗan masu waka ne suke yaɗa wannan abubuwa to ya kamata a ce mu zamanci kasar mu da take jaririya wurin koyon demokaradiyya hmm. duk za ka yi kimanin shekara hamsin hmm. a yau da samun yancin kai to amma yadda muke tafi da harkokin da demokaradiyya hmm. to ya kamata mu wayar da kan gwamnatoci mu yawan kira akan kamar yanzu misali da matsalar da muke ciki cewa a kan zaɓen ƙananan hukumomi an dole a arewacin a Najeriya da baki daya. Mm. Saboda kake don me za a ce ƙaramin gwamna na cikin al'umma wanda ke zaune da mutane mm. sai a ce grand ɗinsa da ake tura daga federal gwamna yanzu ba ya zuwa sai dinga zuwa aljihun gwamnoni. Mm. Kaga wannan ba demokaraɗiyya ba ne ma'adalci zalunci ne an tauye al'umma. Shi sa aka samu zafan talauci Yau da kuɗi da ke damun al'umma. Saboda tauye ƙananan hukumomi. Saboda ka ce zama na ake yi. to eh. irin wa'annan abubuwan ya kamata mu mawaka mu fito da su mu ta kuzuzuta su har a samu canji ta da za a da damar kananan hukumomi a su yancin su kuma gira mai dinga zuwa aljihun karamar hukuma hmm. ana samun shaffanci na daga talauci saboda yan ayyukan da suke samuwa a cikin a cikin al'umma mutane tsakatsaki suna samun gida a gudanar da harkoki na kasuwanci wanda yana raɗe a rage ranakun talauci. Mm. To duk irin wa'annan abubuwa kalubale ne ga mawaka ya kamata mu dinga fitowa muna nuna irin wa'annan abubuwa mm. ya kamata a yi wani. Sannan kuma ga su kansu 'yan majalisa da muke tura ya kirki to sun rufe bakin su. Sun yi shiru eh. Idan suka yi magana gwamna zai zo ya murɗa. Ya murɗa. Ana ka tikitin eh. fitowa kai takara. Sai da eh. kuma kaga sun zama na je kana yi ka. An yi baya. Yanzu 'yan majalisun mu da suke zuwa su to kaga an yi da aiba kaga yawan gashi an rufe da dekaradiya hmm. to to yanzu wannan waƙoƙi wannan abubuwan nake kiran mawaka ya kamata su rinka amfani da hikimar da Allah ya ba su wurin kiran hukumomi da wayar da kan al'umma akan nan hakkin kaza ne nan hakkin kaza eh. sannan bai da a ce sanata ko ɗan majalisa hmm. wasu mutane a cikin gari ba su san ayyukan waɗannan mutanen ba sai mawaka sun fito da shi ya dauka hmm. ya dinga bayanin cewa sanata da amfanin sa a cikin al'umma kai ma ya dinga tunanin wani sanata ya je ya zauna bai mana aikin kore ba wakilci hmm. da wa zai maka wakilci ne haka to eh. mala aminu daga ƙarshe eh. waƙoƙi guda nawa ne ka fidda su ɗan tsakanin nan zaka iya lissafa mana sunayen su zan iya lissafa sunan wasu daga ciki tun da wasu ko sha biyu ne. To ka ba mu eh, ka ba mu kaman guda guda uku saboda lokaci ba mu guda uku ko biyar. Mm. To. A cikin karnaki akwai wakar na mm-hmm. akwai wakar Kare Dangi, akwai wakar Shaksiya, akwai wakar mm. ita karnaki hana mai zaɓen. Eh, sannan kuma akwai wakar Jijira. Mm. Eh. Sannan a cikin albam ɗin Muradi akwai wakar Isa Bello akwai kuma wakar muradi din akwai wakar kalbi akwai wakar kuma wato ainihin dan birni mm. sannan kuma akwai wakar buri uku a duniya mm, haka wannan ne ya da na fitar eh, dan birnin ka kara ka buga wata dan birnin ne Eh, ka kara buga wata dan birnin ne na san wata dan birni da kai a baya ka sake tada ta ne eh, eh, a ita da ba an an yi ta amma ba a fata a mazubi ba oh. ka san ba a sa ta a an yi album ba ta wato sai zama mutane za su ci neman ta amma ba sa a yi ba za a sami ta ba a wannan karan sai aka saka shi a cikin album din Muradi haka to to ba ni eh, ba ni eh ba ni baiti eh. ba ni baiti ɗaya na ubangidana mu rufe da ita Idan gidana da za ka ɗauki zance na a radon Allah da ka aminta zance na don suka <laughs> To mun gode sosai malami mini da lokacinka sai wani lokaci kuma mun sake lalubarka. To na gode. Wadalla. To masha Allah. Yawwa. Banda bautar zuciya da ta tserarwa, ya zana tara abincin da ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa. zana shimfiɗa daula da ba ta ɗorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana gidana da za ka ɗauki zance na aradu Allah da ka haye hasashe eh, ban da bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana. da za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana mm, gida dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke tsuma sannan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona ya mai gidana da za ka duba zance na wala ya Allah da ka cikan muradina ubangidana na za ka ɗauki zance tara da Allah da kare hasashe mun zama bayi na ciki da ba shi turewa muna haka yana mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa ka to kin ji wakar wakar eh, gida na din da yake mm, magana waka ta yi daɗi eh, sosai to ah, tunda mun samu ala shi ma bukata ta biya tunda dama tun wancan mako muke ta son na sama mu tattauna da shi mm. ah, shi kuma mai fashin bakin mu Dr. Salisu Bala ko wani makon zamu dawo da shi saboda ya fayyace mana a mm. ilimantar da yanda abun yake musamman akan maganganun nan da ala mu ga yaya su suke kallon abu haka to dole ka mu tattara ina mu ina mu Safinatu. Na'am. Eh to yanzu kan a madadin? Safinatu Sodangi. Sai kuma wacce ta ba da umarnin shirin sai da Hamdun sai injiniyan mu na yau Mr. Joe. Da haka muke cewa zan bar ku da Amina Ala Usman Ahmad Kabar ke cewa a hutun karshen mako lafiya. Na kuma ba ragi na sassauci tana ta kakami ko abinci ba ta ci cikin ta mawaki ya game ta ga kunci sannan tunani ya yi tarnaki ga dambarci na ta mamaki kan hali na zalunci bakin maciji da ake kira da kumurci ubangida na bisa karkashin tunanina ya fi mujin kansar nasa a tunanina ubangida na da za ka ɗauki zance na mara da amma da ka haya hasashe na duk inda kan ga ƙasa kan tiri a